الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ديا لو تنجيو وتنصفر hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata ɗaya da kwana da Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira da cikin sunayensa. Hau, an samu shi ne wa idin dai ko kowa An anil giyasi, akwai wanda ya bauɗe daga giyasi. ya wuce kiyasi kiyasin kullama khalafa fil babaini hukuman rasama duk yayin da ya saba a babukan nan guda biyu kawai sai ya yi masa hukunci da haka shi ne babin can babin jam'u tafsir da babu jam'in da babu tasgir nam wanne shi ne wannan farautu shi ne me yake cewa min al-khafirati al-jidi wadda jalisuha akwai daga abokan asalin sakir gadi amma ana nufin nan mata ake وي داك ماتا خفيرات قلبي لي قد جليسها ابوك ان زمن فيكسو اما اذا ما انقضت حدوثا انت كما بعد ان تتكاو بتجوا دارك ما ينتهي ده ما na wanne ne kuma eh, na antar mene ma ne na manta ɗaya mu gani labidu ko antara na ga wani na ciki a ce mai duk na bi ka so to bayani a mene ne ma matsalar ai eh, to to eh, eh atiyatan عتيبةً هو النيل أدهي عتيبةً نبو لاكو ينسل أي وان داقية وما لسول هذا كان عتيبةً تنشين دهي فخلاص جزاك الله قوله تعالى يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وعملوا صالحا inni bima ta'maluna ali Allah tabaraka wa ta'ala ce ya manzonni gaba wayanda suke jihadu ne ko a duniya haka zai maka wannan jakada ne sai ka san babba ne ci daga cikin halal ban da muya muya ban da shubuha da ƙa'idan tsantseni mutumin da baka san sana'a ta ba baka ci da ba haram ba ne ba ba halal ba ne ba wanda kake kan kasuwancinsa bai san riba ba ta fadalu bai san riba ta ziyada ba ko nasiya baka ci ba zuciyarsa ka gani ko ko risala bai karanta ba ce kuna tare da shi tunda wanda ba ku da rashi da zaman barki da dama mutum ya bullo daga uwa duniya ba ka san inda ya yi karatun ba amma wanda kana tare da shi ka san bai saukar risala ba karatunsa bai wuce eh, islamiyya ba karatun islamiyya ko san ba a wani karatu na kuzo ku gani iyakaci haɗa baki na hau sarrafu yi magana da larabci makarantar ta ce gaba wallahi da larabci za ga yaro kwari na zuba larabci ya yi larabci wani bai daɗi ne bai sanya ba ƙarshen za ka buɗe masa shago ko kafin nan ma dai ana jira ne lallaɓa zai koma to yanzu ya za a ci abincin wannan shi bai karanta babi ta cikakke na buyuwa ba sau da brazil ko kyauta ya baka to sai dai ka yi mata na rariya saboda rayuwa yanzu in ka sake ka rike kanka magiya don in ban haka ba suka taru maka to sai sun yi ma sharrin da za a kamo ka a kwantar da kai a datse kanka da gatari a dinga murna mu guda ta gida kuma sharri da sai ka biya gani kai mata haka ana zubawa tana gangara in za ka gangara da wanda bai karanta risala ba karanci to iziya ma dai shi nan ne amma dai kanta dai risala risala kuma samarun dani ko da samarun dani ko hashiya da zanen balakaci za ka ci kasuwancin gaba da bai san kullum abu nan jaddado yau ku duba fa shekara na muna sallar mu tsofaffi tsofaffi shekara nawa muke sallah mun kai sattin muna sallah bar sauran a ce mun yi gaba lokacin ba ta waje ba a kan mu ba ba mu iya daga hannun karar ka sai an ce sai dai sai sai Allah wanda ga wata haka ɗin nan Allah a taimaka na ina wurin yake Allah bai kawo littafin ɗan koyo wanda littafin ma wanda aka rauta kawo bana da bai yi ba lamma ne eh, rahakal buluga askari ko irshadu saliki suna ka sosai muna jahilai muka sa masa suna askari saboda haka Eh, eh, wannan kowannan haka ce biyu a ɗaya bayan ɗaya da za a fara aka ce da. karanta risala da imani ana sade za ka ce amma can ta kamar da ne saboda ya fi kamfancewa inda yau shekara in saba'in muna sallar daga hannun na gagara mu a dubu a kan da kaso na bebe awon rahidi mutumin da bai fiye daga hannu ba shekara tabbatin yana tsalla talatin sannan kuma yana zai koya daga hannu ban sani ba kowa irin kila ko sai fata salatu da zai jinin kila nan kuka je karanta da ne wadda da sifin mai jifa ko mai zaune in ma jifa za ka yi wa in ma kana tsoro kama kama sifa mai tsoro ne to yaya za a yi buyu a da take da wahala ga kana neman kuɗi ga wurin akwai sarki sarki sai sai bori sala yana zuwa kan buyu a da shi a yi aiki ya gama wurin yau aiki aiki a ƙara a ƙara a ƙara ma nake yi na wahalar bambam ayyana kai wani Kiko ma gaba ɗaya baka ya ɗauka ba. Akwai wani za ji ma ta an an ta Ko da labari Labari ko ba gare mutu gare Wani wurin ma ta da wani wurin amma ban da Shi ta da wani wurin. Dubo ba wai ko ne ko ne mun karanta nan ya Ko kuna nan ko ba kashin ta sai mun raba da biyu sun muna son mu gane da kyau sannan kuma ka je ka kama an yan kasuwa yi wasu abincin su malam ai in ya zubo ta nan ya da karfe shi ba alkawali babu ne ne babu kwane ne magana riba kowane irin abokin abinci ne sai na za a yi kuma a kuma saboda da wannan annabawa ba fa cin haram balle kamuya-muya ba fa cin kamuya-muya balle haram ko a haɗa baki ta baki wani dan abu ne dan karame shi ba a yi duna a kwaci kayan jama'a ka je ka saya kayan da na bayan Allah na ka kwata ka ce ke ke ke ke mutum ya yango kawo ka ba ka je ka saya ba sunan kuɗin nan za a zuba su asusun gwamnati ko zan ai wane ne ko za ce gwamnati ita ne ta ba mutane su nemi kuɗin da kuɗin wani Kuma su ga irin yadda ake sayar da shi a can a kake a ba marayu marayan ku rasa abin da za ku ce da shi ba ku ce da shi da halarci da kamuya-muya dan imanin ku shi baraya ya halaka ma da gaske ne ba kwatin gaske ne ba kwatin yanzu na kamar mai to daidai na kusa ku ba mara saboda sannan wannan maganan abinci babban abu ne kuma imani ne da Allah imani ne da Allah amma wani kankanin da duk tauhidin ka inda ba ka cin Allah ai da ta sa ki amfani ba mutane abinda suka ɗauki tauhidi ita wani kafiri kafirci ne wanda ya kaza ya rinja cikin yi da ya yi kaza wannan shi ne tauhidi wani kwastom ya bayan na ce yana ba ni labari na neman littafin turanci eh, za su je su kai kudu can suna can suna aiki ne ce masa ya ya kuna koya masa tauhidi su malam ba su kai tauhidi ba su ƙara sa tauhidi yanzu suna muna kokari su iya sallah ne masu kula balle tauhidi ke ikon Allah to aiki ne ba ko kasan sallah abin da ke fahimta rubutu shi kafiri ne ne tauhidi kafirci ne ne tauhidi ba shine tauhidi ba sannan Allah ke da zama da ƙasa ke da kaza ke da kaza sannan la ilaha illallah sannan wane ne in gaje ka fara koya musu sallah bai iya waɗannan ba yawa nan banza ma suke ya ayyuhar rasulu kulu min at-tayyibati wa amalu Aliha. ko aikata aiki ne kyau duk wanda bai ci halal ba ba da ibada ta fahimu da ina jin a sharhin wannan cikin abu wani hadisi ibn rajab al-hanbali ke cewa wanda ke loma ɗaya ta haram Allah bai karɓa da na bai noma ko kafa ne ko kasa ne ba ba ka haka su menene ke in ma kai ka kwato kashi ko ne kwato ya baka ya wa malu salihan sai aiki mai kyau inni bima ta'maluna alim ni ina da cikakken sanin abin da kuke aikatawa amara jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karima rusulahu ya ummati manzannin sa alayhi musallatu wassalam ma'a tare da manzon da kenan lokacin da ake maganan ayan wa katan da zuliha wahido kanar yi mahammudu da lokacin shi kare abuwa na rijuna sallallahu alaihi sallam bil'aklin yana tsayi ba fi shi daga halal wahi alhalalu lari na shubuha ta fihi halatsin da bai da wata shubuha shubuha ala ta haƙiƙi wa'ayya amalu al'amala sualiha don aikata aiki ainihin kuma ayyukan makari aiki salihi ka yi yadda Allah ike a ka yi saboda Allah yi. wannan aiki da kake neman yadda Allah kake da wannan aiki kuma ana yin sa irin yadda annabi ya yi bayaninsa to shi ne ake zai zama salihi على الاعتقاد المتابعه لما كيف الجرائي وذلك يدل على ان الاكل من الحلال سيد جهلا له اثر في العمل الصالح انا ابي الباشي اما با ابن ذاك اجي ما ابن ذاك قدره في ان تمك ما سامك ايسان مالا مي ايساني akalu bisyafa'ati yanzu ya za ka yi da ibadodinka Allah dai gaskiya ne kai ma ka tabbata annabi Muhammadu da gaskiya ne Allah ya aiko shi idan aka mutu ba a shakkan mutu. za a tashi shi ne ake shi to tashin nan bayan mutuwa gaskiya ne من هذا ka za ka ta gire wa ka ta kiri ana ne ya duk da ɗan ƙarami da من العمل الصالح وهو كذلك هكذا وهذا الذي أمر به الرسل والنهي أكا أمر كمان ظنبي في هذه الآية الكريمة amara bihil mu'minin an umurci mummuni da shi inda a can kana yace ai wannan da ne ake ai wannan da manzanni ne a to an umurci mummunai ma min hadhihi al umma allati hiya khairul ummami khairul ummami cikin kasha madara addini take khairul umma, amma yanzu da ta gurbata sai shirki. ta surta hawa a cikin addini da ba ta zama sayar umma ba Allah ke nema ta ta zama umma وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيب أكبر رزقناكم يا ما أبو تعيماني شيء حلال إذا أبن متعذب mun ba ku shi ku ci da ciki aina abin da aji. Wasu washkuru lillahi ku yi godiya da Allah godiya ga Allah shi ne wannan abin da ka samu na Allah ya baka bayan ka ba za ka shiga hannunka ba sai in Allah ya za ka shiga yanzu da yin ana jin yunwa da mutanen da suka je daji kana gona Mala in ka ga ƙwayar gada ba ka tunanin daga ina saki. Ko ke fitsari shanu zai ka ɗauke ka. Ke ba ko ba yi fitsari ma abinci. Ana ma kalbi. To Allah ne ya nuna maka kaga bai nuna bushiya ba. Bai nuna sauran dabbobi eh, masu cin ainihin gyaɗa duk ba a nuna masu ba a nuna gajiya ba ga su suna ta ido ga su da kyau bala'i amma ba a nuna masu ba sai da kafu kai kuma ka ganta Allah ne yake da kare ita hijira saboda haka nan ka wannan kwayar gida daga Allah take don da muka ce za ka nan sannan ka san cewar ka gode wa Allah da baki Allah ina godiya kan kwayar gida daga aikin da kake ciki kuma sai kai kusari kai Allah a cikin aiki in naka ne kana yin sa da niyyar ka ajiye abin da za ka ce ka ce da iyalanka ka ce da iyayenka ka ce da kaza in na ce na ke yin kyau tunda Allah na son mutum yi aiki kan ka aiki in kai noma ka yi kyau in kai feshi ka yi mai kyau shi na ne isari in ma menene zai ka sarrafa shi wajen inda Allah ya ce shi ne ka gode wa Allah ka san Allah ya baka kuma ka gode wa Allah wannan kyauta ka san an baka sannan kuma ka tsaya a lokacin nan ka yadda Allah ya ɗora ka haka mummunai ake neman mu ورزقناكم lillahi in إن كنتم إياه تعبدون Wal'aya ta dullo ala ta ta kaide da wannan aya man zanni an ke ke mun mun an ke ke su kutum umar ne sai ne ta dullo ala anna kull rasul amara fi zamani ko ko wanne man zo an yi umar ne a zamanin shi a zamanin sa bil aqli halali wannan magana a ƙarfin halali a ƙalul halali din nan wato ana wasa da shi wal amal salih ta'thirul akli min al halali ayin tasirin cin halal fil a'mali ma'ruf ba da za mutum ya ci haram ya kulla abin arziki ba zai ma yi ba dole mutum ya zama balidi abinda kace ganin sa mai kyau bai da kyau da ka jinkarin sa mummuna ne shi zai zama maka mai kyau ji hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne kai ya ayyuhan ladina ya ayyuhan nas inna inna allaha tayyib Allah tsarkakakke ne sharikan la ya kabalu illa tayyiban bai karɓa kai abin da yake tsarkaka daga haram wa anna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah ya umarci mummunai da abun da ya umarci manzanni da shi sannan wurin cin halaƙin nan sai ka fi halar za ka yi aiki saboda Allah ko hajji ka je da dukiya haram daga ga wani mutum ya da dukiya ya biya muku ko ɗari ku tafi aikin haji ki ba nan tafi tare ne kana labbaik allahumma labbaik Allah na la labbaik wala sahih hajji kamar dudu hajjin ka mai doma da shi sai dai kawai ya ci habilin malamai ya ci dandatan malamai ya ce gurguzan malamai da kowane ne kusan ya irin wannan hajji yana kan irin wannan hajji mu uzurin hajji na mu ya ayyuhan nasu inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyib wa anna allaha amara al-mu'minin الله يا أمور كم مني بما أمر به المسلم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم هنا آية من وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ذكر عيسى شوان زمان ذاك ثم ذكر الرجل سيئا الذي قال باري كرمتر واجه ya yi wannan mutum a wani zamani da a yi shi tsarar rajul yotilu safara ya ci tsohon tafiya ta san gudu wanda da ke na tafiya ya kwanuka zai yi muzu muzu babu gyaran fiska zai yi kururu babu wanka yadda mutum fiskar cikin anguwa yake yotilu safara kaga da ganin kila hajji na shi ko ziyara zai ne ash'afa yayi muzu muzu akbara yayi furu yayi furu an hana an sai da kare idan ku gano ku aka sai kafara can annabi ya kawo labarin wani mutum yana mai dokon tafiya ash'afa Agbara. wa mata'abuhu haram in bai tattalo abin da zai ke, ba ta hanya mai kyau ce ɗan garin su Allah ya san kira da samu ya muya bai tsiri na wannan ya danne na wanke yau mutum zai ce ba shi a hannun sa sai Allah ya ba don ba su biya ba ba kayan malamin ka ba ko kayan baban ka kake ba shi ka ka biya a lahira yala ku wannan da kyau kayan baban ka ka ba ka samu wata kwana ka ɗiba ga shi kullum kana masa aiki daga safe sai zuwa yamma kin ka ba bai sani ba ainihin sai ka ga lahira ballanta ne kayan malaminka ballantana ma ba kayan malaminka ne ba kayan addini ne malamin da ya dora ka kai wani annabin da ibane rike min nan na gan kana da kula rike min dan kai sakaci ba na kota da sakaci suka bata kai sakaci to wannan bayani ya kai gaban Allah amma ba a cikin mutane ba ba abin da wani bayani da za ta yi wa malamin kare da karo wani abu ka biya shi daga gasar bai ma wanda da wani ya za ka ce mun hmm, ya aikin ka rasu lallai sarin yawa ce kawo a ce wanda ce irin wani ba a ce masa a a'a ya haƙuri rikira a je yake sha, wallahi shirak halin ta ka ɗauka ba tare da asali ba shirak ka tafiya shi a lahira amma ka ba za a yi maka shi ya zama takalmin wuta hancin takalmi silibar ba shi ne hancin takalmi da za ka sa kafanka da ya shiga sannan ya daure ba idan misalin kai amfani da wannan gobe kiyama za ka tashi a kan wuta a kafa kana kana ta tsalle a takalmin a haɗe shi ce in aka ce eh kima rasulullahi ya ki Allah ya bari ke ba kusantar na yau da ba bal a ba ni a ba ni har da wani ba ki da kukan kuna damawa wallahi kuna samu kuna dama wai wacce irin tarbiyya muka samu ne a gida wacce irin to ma misalin su kuna ina ake tarbiyyar ina ake tarbiyyar zaure yau zauruka in suka je ka samu zauruka za ka inda ma ba za su yi irin wanda za ka samu zauruka irin wannan irin wancan irin wannan irin wannan su ne wanda suke tsofaffi an na ma yayin gidan su ma ba a kauna su sai da dan zuba musu abinci su ce su ne za su zama suna karatu sai shi karatu da tafiri samari yawa majiya ƙarfi ba a ke hada su karatu kuma su ne za su gyara karatun na nan kawai ɗauke ko ina ba amma ba mai jiyar su sama akwai islamiyya ne kawai na gaya muku daga islamiyya ka gama firamare alhamdulillah ka shiga sanawi ka gama sanawi jami'a kan karba daga jami'a ka yi karatu an nuna maka kowa mashirmaci ne sai da ilimi a yanzu ka daina sakan ɗaya daga cikin mutanen gari kai ɗan jami'a ne balle ka je ka jiyo ka sake jiyo ka sake kwana ka dawo a yanzu ai ka mala'ika ne tsarkakakke kake abin da ka halatta shi halal abin da ka haramta haram ذكر الرجل يطيل السفر عشاء أكبر ومطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام حتى تفاكن الدئيسة يعني حتى تفاوان عن دولك فتح لك دولك فتح لك wa gubjiya bil haram ya ta hana bin haram ibrahim ina madara eh? to yan dubo dubo biya ji dubo mu bin mutum ne can da ana mika ma can da za ka ga eh, inda ina ya samu mota ina ya samu mota abinci wanda ba shi halatta ba wanda ka samu ba ina madara ta mu sha madara ba

wannan wanda ya kawo kuma ban da ba ban ce magana ne ba wanda ya kawo wa mutane taliya da shinkafa har da buhu buhun shinkafa wajen gyaro na samu ga buhun shinkafa na tafi shi na na taje na zube wasa kafa na dauke saboda na san ya hujja kuma ya bata ma ni yanzu har ne ne ko ki a gaskiya ne gaskiya ne shi dai na zan halin ga na samu mutane suka dinga mamaki yanhamu mana haka aka dinga bi aka dinga koyi ko yan islamiyya jarabawa sallai addini ga dan islamiyya ina addini ga dan islamiyya su suka raba ma ba islami yan kanana kuci-kuci ya zama nan manya-manyan malaman ne da wanda su zai tattara masu cikin su ne a tsarashi mai ita kasu ita ba Allah har ma a cikin wasu ka ka fito ai shugaban ƙasa ka nemi shugaban ƙasa mu ji san sami mu ba mu tsaya mu yi maka har suna aka ba shi sardar nan menene har aiki ya sa kafa ka bashi a masallaci ba na jin ma an gama aiki da dai aka gama ya daga kuma na jin hatta ba sai ba fara aure shi wannan ne mutum ya laita ummi lam talibi ina ma uwata ta bata haife ne ba tun kan mun zo mun da ta lamarin da abin da za mu ta kai da أجر الرجل يطيل السفر أشأث أكبر ومطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وبكي بالحرام يمد يديه إلى السماء يتبهن سمع هنا يا رب يا a ina samun biyan bukata yin harafa ana yi ta jabo da hotar ina za a amsa mata ruwaya dindu dalalatan buwafiya yana nuna mana nuni ta ƙarari anna du'a ahu allazi huwa min a azalin ƙurari du'a'insa wanda yana da gaske mafi girman kusanta zuwa ga Allah lam yanfa annahu lam يأكل من الحلال ولم wa منه ولم يركب منه ga wannan shi ne ake ba ita muka muka ta ba mu ga surki muke ma ta sai dai ba hujja ba ne ba gaskiya sai za ta zai rasar da mu a ce gaskiya ba mu sani ba amma ba hujja ce wacce za ta yi shi mu gode wa da Allah da Allah ya sa ba mu mutu ba kafin wannan karatu